Jama'a Assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci shirin da bisa al'ada kan yi dubi kan batutuwa da suka shibanci zamantakewa, rayuwar masarautu da dai sauransu. Sai ku biyo mu. To madalla, a yau shirin zai kai mu jihar kanon tarayyar Najeriya, inda na kai ziyara ta musamman a wannan wuri mai matukar tasiri ga jihar ta Kano, wato marna da ke unguwar kofar mata. Sai ku biyo mu. Ki muna jihar kanon tarayyar Najeriya inda muka zo wannan marna da ke cikin garin Kano. Kuma muna tare ɗaya daga cikin in ce mai wakiltar ko mai magana da sunan ma'aikatan wannan wuri. Ka ba masu sauraron sunanka da farko. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni sunana ya hamisu ni ne kuma fiyar ono wannan masana'anta mu ta karofin kofar mata da ke kanan dabo a najeriya to gashi mun same ka a wannan wuri da farko dai za ka iya baiwa masu saurare kamar takaitaccen tarihin wannan wuri to alhamdulillahi shi wannan waje ba boyayyen waje bane waje ne dama mai dimbin tarihi wanda inda akan abin da ya shafi tarihin gunnan ne kullum ba zai gushe ba akan haka muke akan fadarsa muke wannan wajen ana kiransa da suna murna kofar mata ko a ce karfin kofar mata wanda da turanci ana cewa kofar mata daifit kuma wannan masana'anta ta kafi ne karkashin jagorancin wani bawan Allah da ake kiransa da suna malam Muhammadu Dabosa wanda izo daga ainihin jihar Katsina Ciranci ko kuma ce Rimaye ta jihar Katsina ya zo a zamanin sarkin Kano Muhammadu Rimfa ya nemi wajen da zai gabatar da sana'a ta rini to dama tun akwai wannan muhalli ko wannan bigire ko wannan gurbi na karofin kofar mata to sai dai wajen bai bunƙasa ya haɓaka ya kai irin wannan matakin da ake ciki yanzu ba to zuwan wannan bawan Allah da izo masarauta zamanin sarkin Kano Muhammadu Rumfa aka sahale masa aka bashi dama ya nemi inda zai gabatar da sana'a sai ya samu wannan waje to hasali dai kawo yanzu buɗaɗɗen wannan bawan Allah ne dukkanin mu mun fito daga cikin zira'ar wannan bawan Allah da ake kiransa da suna Malam Muhammadu Dabusa saboda haka wannan sana'ar ita ta riga ta haife mu ita muke alfahari da ita muka gada a wajen iyayenmu da kakanninmu wanda kawo yanzu mu ma gashi a kanta muke muke gabatar da sana'a kuma wannan sana'ar akalla a kasar yanzu tana da kimanin kamar shekara 526 ma'ana tun 1496 kawo yanzu in aka lissafa wajen yana da kimanin shekara 526 to kaga ko tarihin jihar Kano kake nema tarihin jihar Kano ba zai riga ya gama haduwa ba sai ka hada da wannan masana'anta tamu mai albarka da muke magana ita akan halin yanzu akalla mutane nawa kuke da nan yanzu za ce aiki a nan to wannan masana'anta ta mu ta kunshi maza da mata saboda mu tun da abin da ya shafi arewacin najeriya ko kuma ce kano waje ne yake da musulunci ya yi tasiri da kuma al'ada a cikin al'adun zikatan mutanen mu saboda haka mata akalla tsakanin maza da mata masu gabatar da sana'ar rini a wannan wajen mun kai kimanin guda 200 amma ta inda aka samu bambanci ko kuma shigowar mata su mata a gida suke riga suke fitar da ainihin design ko kuma ɗauri da ake kira da suna dan bara soso ko a ce adire da yarabanci da turanci kuma ana cewa tie and dye to saboda haka a gida suke gabatar da sana'a su nan kulle kullen mu kuma su kawo mana mu idan mun riga murina mu kwance akwai fannin masu bugu daban to idan aka riga aka hada wannan adadin jimillar mutane mun kai kimanin guda 200 a wannan masana'anta tamu a wannan jawabi da kake yanzu ka yi bayanin cewa kuna da ma'aikata kusan 200 da su cin moriyar wannan wuri to sai dai sun kasu mata suna gida maza kuma suna wannan wuri idan muka duba tambaya na ita ce kasancewa kuna da ma'aikata kusan haka ya suke rayuwa suna amfana ne da wannan aikin ko kuma suna da wani aiki daban da suke ci da kuma wannan za a yi cewa cikon hannu ne wannan to alhamdulillahi gaskiya bi sabilillahi maganar amfana amfani ma sosai saboda idan ka ce kamar ciko watakila mutum a gefe guda yana gabatar da wani uzurinsa na sana'o'i wanda kuma ta faɗo sai zama kamar riba kafa a yi a'a mu wannan mutum 200 da na lissafa maka dogaro suka yi da wannan sana'ar tamu na gargajiya da muke riga muke yi tsakanin maza da mata mazan sun dogara da wannan sana'ar matan ma sun dogara da wannan sana'a saboda haka mu wannan sana'a duk inda sana'a take rufawa bawa asiri alhamdulillah mu wannan sana'a tsakanin mazan mu da matan mu mu akan ta muke ita take rufa mana asiri har mu iya yi wa kanmu mu yan uwa da abokan arzika mu taimaki kowa da kowa ma saboda haka mu wannan ba ciko muke da ita ba a'a sana'a ce mai rufin asiri yadda kowane dan adam ike takama da sana'a sani yanzu kaga a matsayi na yanzu gabar da ake ciki a nan wajen dan ka dauki aikin gwamnati ka bani a duk wata ka ce zaka bani naira dubu hamsin wallahi ba zan yi maka ba wallahi ba zan ba domin yanzu Allah ya kali dufinsa sai in samu dubu hamsin a rana ɗaya ko in samu dubu ɗari ko fin haka ma to kaga kuwa tunda sana'a ta hannu mai albarka kaga babu wani abu da zaka yi tunanin cewa ko wani aikin gwamnati ko waye gaskiya babu shi saboda haka sana'a mu sana'a ce murfar asiri tun zamanin iyaye kakanni akan ta suka taso har kawo yanzu mu magashi a akan ta muke alhamdulillah wata tambaya ita ce idan kuna sarrafa waɗannan ko in ce ana samun eh, kayayyakin wanda kuke rinawa daga ina kuke so su kuma yaya ake gudanar da wannan aikin a takaice to a takaice kamar wannan shi mu sinadarai ne wanda muke amfani da su ba abu ne na bature ba tunda waje ne na gargajiya adadin wannan shekaru bature bai shigo garin mu ba tunda ya shigo mu dama ya tada mu da al'adar mu da suturan mu to saboda haka dama can akwai wannan to mu sinadaran da muke hadawa muke samar da ainihin wannan ruwan akwai toka to ka ta murhu da ake amfani da ita da kullum akwai itacen baba itacen baba shine yake kamanceceniya da lalle kamar da in an shuka masara dawa zoba rodo shi ma ka ake shuka itacen baba to shi ma wannan abu ne is naturally sai katsi katsi dukkanin wata mace a kasar Hausa kamar yadda yarabawa suke amfani da kalaba yayin da mace take da juransa da suna katsi mu muke samar da kayan mu to wayannan sinadarai guda uku su muke riga muke hadawa muke samar da ainihin ruwan runin mu ta inda ake samar da toka dama an sani daga gawayi ne gawayi ya samu ne daga ainihin bishiya kaga is naturally shi ko wannan shuka shi ake itacen baba kamar yadda ake shuka itace da waye to sai wannan katsin ta yadda ake samar da katsin ruwan namu na sanadarin mu na ruwan rini in mun hada shi yayin da ya gama aiki ya tashi daga sunansa na ruwan rini to zai koma fa ruwan magani shi wannan ruwan rinin tunda sinadaransa dukkanin su is naturally to yayin da ya koma ruwan magani kaɗan daga cikin irin magungunan da yake wannan ruwan namu na rini akwai any skin problem ma'ana dukkanin ciwon da yake addabar fata in dare yayi ana samun local soap ma'ana sabulu na gargajiya za a wanke inda yake da wannan matsalar in an wanke sai a samu wannan ruwan a sa kuma yara masu cutar ana ba su ruwan suna sha yana musu maganin wannan cutar sikila din to shi kuma wannan katsin bayan ruwan ya shekaran an kwashe shi wannan taban da yake ƙasa shi muke fitowa da shi muke tare shi in mun tare taban to sai mu zo mu cura shi mu mai da shi kananan bulillika in muka mai da shi kananan bulillika zai bushe idan ya bushe sai mu tattare shi waje daya sai mu kawo itace sai mu kawo kara sai mu haɗa da wannan sai mu kyatta masa ashana zai kai kamar kwana uku ko hudu zuwa biyar ina cin wuta to shine muke recycling use ɗinsa ma'ana muke ƙara sabunta shi a matsayinsa na katsi yau wani irin alfahari kuke da wannan wuri duk da cewa akwai tarin matsaloli to alhamdulillahi ai mu duk duniya ba mu da wani abu da muke alfahari da shi sama da wannan karofi namu ko kuma wannan murna tamu dan karamin example da zan riga in baka yanzu ko kai in bana darajar wannan murna tamu ban karana bai kai tsaikon da zaka iya zuwa ka zauna da ni hami interview da kai ba to madalla mun samu ganawa da mai wakiltar wannan yanki a jihar ta Kano wanda muka samu tattaunawa kamar haka da shi muna tare ɗaya daga cikin masu wakiltar eh, jama'ar Kano assalamu alaikum ah sunan ku sunana ah, honorable sarki Aliyu Daneji dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar birnin kano da kewaye kuma shugaban kwamiti na al'adu da gargajiya to ga shi dai kamar yadda muka yi wannan shimfiɗa a yau jihar kano ta kafa tarihi ko in ce akwai batutuwa da dama da suka jibanci bangaren al'adu me za ku faɗa mana akai alhamdulillah kamar yadda aka sani ita wannan gwamnati ta injiniya abba kabir yusuf a tana kokari yadda za ta farfado da al'adun gargajiya kuma ba za mu yi mamaki ba dama tun da daga gidan da ya fito gidan sarauta ne kuma yana kishin al'adu kuma ya ba abin muhimmanci matuka da gaske don a yanzu akwai moshin da na kawo a majalisa na cewar a dawo da kofan mata bisa al'ada oba ce wacce ta kai shekara dubu da wani abu kuma alhamdulillah ana tura gwamna ya amince ya kuma ba da kwangila gashi nan za a fara kuma bayan nan mun sake yi masa magana akan marina ta kofar matan dai wadda alhamdulillah ni na je na ga marinan na ga halin da take ciki kuma an rubuta gwamna kuma gwamna ya ba da za a zo za a sake ta gaba ɗayanta za a gyara ta a farfado da ita a kamar yadda shauran al'adu na duk duniya suke a samu a inganta ta tun da guri ne wanda mutane baki daban-daban suna zuwa su ziyarce ta sakamakon wannan ya shafi wasu marnan ma har guda biyu wanda ta za a hada a gyara su insha Allah. To jama'a duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman abdulkar ɗan gambo wakilin mu a Kano. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ku.